اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ما بعد إخوة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙare ma Allah godiya madaukakin sarki da ya ba mu dama muka sake haɗuwa yau a watan musulunci yana goma sha biyu ga watan zulƙa'ada hijira annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina shekara 1447 da ya daidai da yau muna 28 ga watan watan April watan hudu miladiyar haihuwa annabi Isa alaihi salatu wassalam in saha shekara 2000 shekara 2026 muna wa Allah godiya madaukakin sarki da ya haɗa munan Allah ka haɗa mu aljanna bai da muka saba ci gaba da karatu a cikin littafin riyadus salihin na babban malamin duniya abu zakariya yahya ibn sharaf annawawi rahmatullahi alaihi wanda yake muna karatu a cikin littafin kitabul jihad muna karatu a cikin kitabul jihad littafin da ke magana akan jihadi yadda za a yi kalmar Allah ta zan ita ce mafi ɗaukaka yadda ba a wulaƙanta musulunci ba mun kora karatu mun kawo hadisi mai lamba dubu ɗaya ɗari biyu. da 97 kuma insha Allah ta'ala yau za mu tura daga inda inda muka kwana cikin wani mai albarka wa ana bi hurata radiyallahu anhu an karɓo daga abu huraira Allah ya ƙara masa yadda قال ya ce mar من min رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه أيينة من ماء أزبر wani mutum daga cikin sahabba a sallallahu alaihi ya wuce wata kuya cikinta akwai wani ɗan marmaro na ruwa min ma'in azba daga ruwa masu daɗi fa a ajabatu sai wannan idanu ruwa ta bai shawa fa sai ce law zaltun nasa fa aqamtu fi hadha ash-sha'b da na nisanci mutane in zo in zama na cikin dajin da cikin wannan kuya ga ruwa masu daɗi ina sha in zama na nan walan af'ala hatta asta adina rasulullah sallallahu alaihi amma ba zan aikata ba sai na nemi izinin manzon Allah in ya ban dama in baro gari in dawo cikin daji fa zakara zalika li rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai ambata manzo Allah wannan ya rasulullah naga wani wa naga wata kuya cikin daji naga wasu ba masu dadi inda zaka ba ni izini sai in fashi kana in koma cikin yasu in zama cikin daji in nisanci mutane fa qala sai manzo Allah ya ce la tafal kada kai haka fa inna maqama ahadikum fi sabilillah afdal min salatihi fi baytihi 70 amal manzon Allah ya ce tsayawa ɗayan ku cikin aikin fi sabilillah ya haifar labisa ga sallah gida nai shekara 70 ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum shin ba ku san Allah ya gafarta muku wa kuma aljanna ya shigar da ku aljanna sai manzo Allah ce ugzu fi sabilillah ku yaki fi sabilillah man qatala fi sabilillah fa waqa naqatin duk wanda yayi yaki saboda Allah wato a saman wata guwa wajabat lahu aljanna duna Allah ta wajaba gare shi rawahu tirmidhi wanga sahabi abin da ya nema a lokacin dazukan su lahalusu ya bi wasu tsaya sai iske ruwa suna babbuga sai ga wurin da ya gaskiya akwai inuwa sai su da a ce ya baro gida na ya dawon cikin daji ya yi zama nai amma yace ba zai yi ba sai ya kai da izinin manzon Allah in ya ba shi izini sai ya zo ya haka ba sai annabi ya ce a tunda ana zuwa yaki ana zuwa jihadi aya wakka cikin mutane a kai da kai jihadi nayi ne guda to ya hi sallaka ta shekara 70 gida baka sai ko ida ba don nan gida da ka rike matsayin gidanka kana sallah kai dai to zuwan ka jihadi na kwana guda ya yi maka sallar shekara saba'in sai manzo Allah ya ce ku tahi ku yaƙi saboda Allah domin duk wanda ya yaƙi san wata raƙuma Allah ya rubuta mai zuwa a shiga aljanna ga tashin biya yake halar ba ku san Allah ya gafarta muku kowa aljanna ga ya ka bukata kowa abin da ka ya samu ya shiga aljanna ga tashin kiyama ga aikin zai kai mutum aljanna ga aikin zai baka aljanna kai tsaye zuwa jihari saboda Allah ina kai ina kwashi ka kuma daji ka zauna kun ga wannan sahabin abinda ya nema da bai samu ba amma za ka samu su hadisai masu bayanin halaccin mutum ya koma daji ya zama nai hamma ana gwada farla abin to shi ko abin da aka magana shine a waɗannan lokutan da babu wasu yaƙoƙi da aka yi illa ta tana ta yawa cikin gari fasikanci yayi wa cikin gari ka lalace to komawa ka daji kai kadai kana sallah kai kadai cikin yan dabbobinka to shi ku ya zama cikin gari amma lokacin da aka fafutuka addini tsaya arna suna kawo hari to kaga wani lokacin babu magana mutum ya bar ya rabi da mutane ya kuma cikin daji ya zauna saboda ka wannan hadisi ya karanta fallar tsayawa cikin mutane don ɗaukaka addinin Allah ba misali masallaci mutum guda bai ya jagorancin masallaci shigo cikin mutane a yi da kai a kama a yi da kai wasu ayyuka na addini ba su yi mutum guda sai an haɗa mutane da yawa kenan mutum ya tsabbace shi ta bai yi babba abin da aka so mutum ya shigo cikin mutane akwai wani mutum a lagos sarkin wasu ake ba mu labari ya ce wani mutum na bai sallah cikin mutane shi yana gan dan bariki na sai gida yaka sallah da ya dawo daga ofis ne sai shiga gida ya zama ne bai sallah bai tuwa magriba bai tuwa isha'i bai tuwa asuba gaba ya salloli ba idi ranar sai ya bako da ya bako ya so daga can garin su sai Allah ya bako ga cikawa gidansu gida ne kuma ga shi ɗaya na ya diba kaka zai ya samu jama'a za su taimaka mishi a toya za a yi azina izan mutunan dole da sai ce kai mutanen gani guda ne ya kamata yin kuma musu in nemi taimakon su to su kama mini azina izan mutunan ya sake zuwa sai a fi sarkin hausawa da allah ga abin da ya faru da ya shi a taimaka mishi ga gawa ɗan shi. sarki hausawa ya koyi duk abin da aka yi aka bugu wannan mutum aka sa liman da jama'a suka yi mai wanka gida ne aka zo aka yi mai sallah cikin mutane aka zai da shi aka ruhe shi wannan bawan ala sai cewa kai mutanen gade duk abin da aka sun yi miji sai ya dawo masallaci ya kama sallah cikin mutane amma kaga farko da yana ganin duk abin da yake bukata yana da shi gida ne sallah cikin mutane gane kai ba zai dawo sai ya zama na gida na sallah to sai Allah ya mai wa'azi wa'azi ya kama shi kaga sai kuma ya kula cikin mutane saboda ka shiga cikin mutane jama'a ya da umarni kwarai da gaske Allah ya sa mu dace wa anhu qala an karbo da gare shi ya ce ila ya rasulullah aka ce ya manzon Allah ma ya adilul jihad menene ke zama dare da jihadi saboda Allah fi sabilillah قال لا تستطيعونه يسي باكو ياشي فأعادوا عليه مرتين سكا ساكن سو بيو أو ثلاثا كوسو كل ذلك يقول لا لا Ko kowane lokaci ka ce ya manzo Allah faɗa mana abinda da zai dai jihadi zai ce ba ku iyawa abin nan da yake zama daidai jihadi ba ku iya shi sun maƙasa ya ce masalin mujahidi fi sabilillahi abinda an misalin mujahidi saboda Allah ka masalar ƙa'imi ka masalar sa'imil ƙa'imil ƙanit da ayatin lahi live tour haka yake da kasan misalin mutunan da yake ɗauke da azumi da rana sannan in dare ya yi ya yi tsaye ya kama sallah sannan yana cikakkan ɗa'a da ubangijinsa alƙanit. bi ayatin lahi mai tsananin yin da'a ga ayoyin Allah maɗaukacin sarki la ya bai kwana bai rakkana la ya min salatin wala siyamin hatta yarda al fi sabilillah ba zai kwanta ya bacci ba sallah ɗaya yake sai azumi yana nan sai mai zuwa jihadi ya dawo to wanga shi a daidai da mutumin da ya ce zuwa jihadi kai da annan gida kana azumi da rana in dare ya kama sallah ba ka kwana to shi ne ɗaya zama kwatankwacin wanda ya ce jihari fi sabili متفق عليه وهذا لفظ المسلم وفي رواية البخاري أن رجلا قال يا رسول الله دلني A cikin يعدل الجهاد التمة رواية إمام البخاري wani mutu ya siya manzan Allah nuna min wani aikin da yana daidai zuwa jihadi ala Allah ajidu Hussein manzan Allah ce ban samu samu wannan aikin ban masa shi ba ban same shi ba aikin da ka zama daidai jihadi sun maƙasa na annabi ce hal tastafi'u idza kharaja al-mujahidu an da tadkhula masjidaka fataqumu wa la tafturu wa sun wala la tufṭiru manzo Allah ya ce kana iya in mai zuwa jihadi ya fita ka shiga masallacinka ka kama tsayuwa ba ka kwana har sai ta waye kana kiyamul sannan in sai tawaye ka kama azumi ba ka shan ruwa sai kana iya haka nan fa ƙara sai ce wa man zale ka ya rasulullah to wa ka iya haka ya maza Allah manzo Allah shi ya zama da dai da mai zuwa jihadi in ya wuce zuwa jihadi shiga masallaci ya kama sallah ta sanya ta waye ba kwanta sannan in sa ta waye kama azumi ba ta sharwa sai sai magariba ta yi kana nan ko kwana nawa an sai sai ga jihadi ya dawo in ka yi haka to kana aizuma daidai shi kaga wannan kwaɗai ta suwa ne mai girma game da jihadi kuma wallahi sahabbai sun yi ƙoƙari wanda ke dumin karatun tarihin sahabbai ya ga irin wannan hubbasa da suka yi sun yi jihadi da rayukansu sun yi jihadi dukiyoyinsu ha Allah ya biya musu bukatarsu saboda ka ya ku bayin Allah na da kyau mu jiki ba mu iya zuwa jihadi yanzu don babu jihadin za a yi yanzu amma akwai jihadin nan mutum ya yaƙi rayuwa ta yi Allah ta mu dace yace wa fihi annahu la ya'dulu al-jihad fi shay'un min nawafil ibadat ke a cikin wannan hadisi ya gwada babu wani aiki wanda ya zama daidai jihadi a cikin nafila na ibada dole aikin nafila na ibada babu wanda a daidai jihadi jihadi ya wuce to Allah ya babu ikon gane yace wa anhu an karɓo daga gare anna rasulullahi ma qala manzan Allah ya ce min khairi ma'ashin nasi lahum na daga cikin mafi alherin abincin mutane gare su idan aka ce abinci wanda ka ci ko kai sadaka razulun mumtikum bi anani farasihi mutum da ke riƙe da linzamin doki ne fi sabilillah a cikin yakin fi sabilillah ya hau doki ya rike linzami fa ya ɗiru alamatin sai ya tuma ya haye bayan doki ne kullama sami'a hay'atan duk lokacin da ya ji wata kuwa au faz'a ko wata firgita ya ji an ce Allahu akbar dara alaihi sai tumai haya doki yabtagi alqatla wal mauta yana nema a kashe shi yana neman mutuwa mazannahu duk inda aka san mutuwa yana ne zanta yace aw rajulun fi gunaymatin fi ra'si sha'afa min hadhihi min hadhihi sha'af ko kuma mutum na a cikin 'yan awaki ne ko 'yan tumaki ne ya haye dutsi daga cikin duwatsu ya kama dutse ya haye daga cikin duwatsu da 'yan dabbobi ne suna kiyo shi ko yana nan ya haye dutse A batsin wadin ko kuma cikin wani rafi min hadhihi al-awdiya daga cikin rahuka yana ya yi zama ne yuqimu salata wa yu'tu Zaka. kina tsaye da sallah yana ba da zakka wa ya da Rabba yana bauta wa ubangijinsa hatta ya atiya kul yaqin har sai mutuwa ta iso shi laysa minan nas illa fi khair babu abin da yake mutane sai alheri bai bacin mutane bai kulla musu shari'a cikin daji yayi zama ne nan hadisi ya abaci mafi alherin abincin mutane mutumin da ada doki da ya ji an ce allahu akbar zuwa yaƙi ya hau doki ya fi zuwa yaƙi na biyu mutumin da adda 'yan dabbobi ne awaki ne ya ta yasa wani dutse ya haye ko yasa wani ruwa ya ta shige da shi da 'yan dabbobi ne hina nan nan kwana nan hika yi ne babu ruwa yin baiwa kowa shari, da wanzu Allah ya ce wani mafi alherin rayuwar mutane ke kaga wanda ada rayuwar zuwa jihadi da wanda ada rayuwar nisantar mutane don saboda manna ta yi yawa ya koma daji ya zama ne bai kulla ba kowa shari, to wannan mutum yana da rayuwa mai daɗi kenan kenan kaga duka wannan yana karantar da mu idan aka shiga fitina to mutum ya nisantar mutane dama waga aya da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum ya ku masu imani ku kan ku ku kiyaye kanku malamai suka ce idan aka shiga lokacin da banna ta yawa mutane ba su iya gane ina alheri na sharri yake idan mutum da tura alheri sai a ta sharri na so da shi gaba irin zamanin yanzu idan mutum ya tura fara wa'i sai a ce sai da maganin na zai yi sai watsa sai zan wani mai yawo da kura ma ya fi samun mutane da suka mai wa'azi duk wani abu da aka dibi kuma alfi aka kuma shari na la ya arifu na ma'arufan wala kiri na munkara to idan aka shiga wannan yanayin ko ka haɗi ba a ganewa to shi ke nan mutum da ya nisanci mutane ya kama kai ne sauraka yin guwa musulmi ana faɗin mafi alherin rayuwar mutane ke Allah ka babu ikon gane wa anhu an karɓo da gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah yace inna fi jannatin su daraja lalle cikin aljanna akwai matakai darajoji guda ɗari, darajoji cikin aljanna guda ɗari. A a'addaha hallahu lil mujahidin Allah ya tattalin su ga masu zuwa jihadi fi sabilillah ma bayan daga sai ne kuma bayan sama'i wal ardi tsakanin kowace bayar da kamar tsakanin sama da ƙasa wanda a sama ta biyu yana kallon nan kamar yadda wanda a ƙasa ya kallon wanda a sama wannan inda yake sun ya hika jin daɗi ya hika abinci mai daɗi ya hika walwala ya hika shiga ni'ima inda yake ya hika zama ina fatan mun gane magana kenan masu zuwa jihadi Allah madaukakin sarki na mutunta su cikin aljanna sai a kama ganin su ga can sama ba jin daɗin su ba a yi duniya bane bale a ce wanda a gidan sama ba wanda a ƙasa ya yi jin daɗi ka sai an kai ofciya wani bi wanda a sama wanda a ƙasa ya yi jin daɗi misali to ba irin haka aljanna wanda a sama za ga nau'in jin daɗin shi ma ya hinaka abinci ne ya hina masauki ne ya hina ka komi na shi ya hina shi ma wanda a sama gare haka ne har zuwa ɗari Allah ka ba mu ikon gane yace fihi azimu fadl mujahidi wa izami inayati Allah bihi a cikin wannan hadisi akwai girman falalan mujahid mujahidi da kuma girman kulawar da Allah ka yi da masu na mujahidai mutane suka kama jikinsu addini ga iya sha musu kai ya za a iya ci gaba in ya samu cikas hakuka suna yi wallahi malar rayuwar da aka yanzu ga wani addinin da bai kusha mai kai ba wallahi wani bai koyo kyarihin masallaci ba shi wani rayuwa ta yi don yi ma za a dinga tuwa ana cikin masallaci a sallar don mai so ɗaya kai Allah ya kawo wani abu kama talla gida da an ka to lokacin corona wasu da'i sun kama ji aka ce da an yi ƙarin shidda kowa shi gida wasu wurare an hana talla magariba da isha'i masallaci wani daɗi ma ya kai? da aka hana hajji wani daɗi ya jiya da saura ka shi musulmi babban abin da alburi ne inda musulmin kwarai na zai son addini ya samu matsala Allah ka ba mu ikon gane ba to saboda haka Allah ba ɗaukakin sarki yana buƙatar a yi jihadi shi ko jihadi ba komai a shi ba illa addini ya samu wala inda addini bi ita bai ƙara ita kan shi ne jihadi dama shi wani ɗauka yake wa ɗauki takobi a ce a tsara in tsara a ba shi aka magana a sai inda addinin gaba isa bai isa ana nan yanzu aka ana shiga dazuzzuka ana shiga zuka ana ta ana mutum da mutane za a gora tsohuwar shekara 80 yana bauta aljannu suka ji an ce ya musulunta ba samun sara ba za ka iske tsohuwa shekara 60 ana shan bulkutu ana cin naman kare ta musulunta ai kaga jama'a an tafara ko ba ta ba tafara ba to addinin Allah ya ƙara budawa addinin Allah ya ƙara cin nasara hakan da aka so kai wace wace wabba sa kai wani gudunmuwa ka ba su addinin Allah ya ci gaba inda za ka ga wasu ma su ba ka kama addini illa ma da kansu sai sai wani mugu abin da ya aka ce musulmi ya yi sai Allah ya wadda da abin da aka yi har ne ma aka ce wanga musulmi na yawan sai ciwo ma ya kai daɗi a a ce wai wanga musulmi na yawan gaba sai sha musulmi kashin kaji wallahi duk wanda an haka bai taimaka wa musulunci da komi ba abin da aka so mutum ku ziyara ta da yake gare ta in ɗan kasuwa ne in malami ne ya zan addini ya samun ci gaba ta ƙarƙashi ne a ba musulunci dama ta ƙarƙashi ne ko don shi ɗai amma mai amfanin kana musulmi ba musulunci koyi ba kuma na musulunci koyi ba ai kamata in kana musulmi ya zama musulunci ya ƙara ci wata gehen to inda kake in kai wani abu na rikin cewa laye musulmi wanda shi biya wanda ta cikin musulmai inda an samu iri ne alhamdulillah amma a ce wanga in cikin musulunci yake kawo musulunci illa ɗaya kai kaga ba shi daɗi ba kenan na'am eh eh eh eh eh eh, eh. Hmm. Ah, dama shi jihadi musulmi yana gabatar da maslahar jama'a kan tashi kuma ya za a yi idan kai musulmi ne musulmai su tabbatar da musulunci ka da gaskiya kai ka fahimta sannan wani za ka hunɗa shi wani musulmi ya gane cewa kai kan musulunci ka da gaskiya da haka ai turai akwai wani da ya yana aiki kamfanin yahudu da za a ɗauke shi aiki sai to shi ne da akwai lokuta guda biyar da ya ka sallah amma uku sun ci da lokuta aiki dai in lokaci ka zai zai tsaye sallah to ta san bature sai rubuta ki sanna in sallah ta sauta sallah azumi ko sallan layya kina zuwa yi hutu shi ba da an ka rubuta sai ga wasu musulmai suna aiki cikin amma su ba su da wannan kila ko jahilci na yadda jahilcin suna yasa ba su ba san da wanda dokar ba ba ba su tashi in sun fara aiki ba su tashi amma shi saboda ya riga ya yi rubuci da lokacin sallah sai a ba shi dama ta yi sallah sai dawo kin bada yi sallah iri ta taho sai an ka ba shi kuma an ka ɗauko envelope an ka ba shi an ce ga ne sai har ka sallah yace ya gama sallah ya sake dawo ba ga su saura suna nan har ran suna aiki to ba su ce su musulmi na bale a ai wannan agirbin da su da kamfani aiki ne tsaya an ka sallabi kowa ashe akwai wani bai hudu yana kallon wannan mutum duk lokacin sallah sai ya yi sallah sai ya kami masu aikin ka don Allah na aka ganin yaron nan matashin nan ina na aka samu sai a suna lamba sai aka kire shi ya ce ya toga wani aiki ya sake ya samu mishi wani mutum da ba kai bisa illa gani ne yana sallah ko wuce abin da aka sare duk wanda aka yana ya fata sallah zai fata amana ana fara duk wanda ya fasa sallah yana wuce amana da aka bashi kaga in ka ji ba za ka ga su wa'annan sun tsawon ga musulmi kwarai amma haka aika to cikin arna ba haƙura mutu kai musulmi ne wai ka a ta yi a cuta maka daga wani izini na kama turai sai ya sa wasu kaya na irin nasu na ya sayi da su kana ganin manyan mu na arewa na da inda suna da kayan suka zuwa da kayan suka zuwa cikin arna ai turanci su masu yi ana ganin mutum dogon hula ka babba kawai a ce wallahi ɗan zuwa biyu yana turanci da yaran saboda ga musulunci kuma ga riƙon amana ga hudin gaskiya babu yaudara har an taimaka wa mutunci wannan wani amma in ka to ka shige ka zurme su sai arna kai ka gwada cewa ai ba ko a gane musulmi ka ta kai ba alaikum assalam eh na ito irin wannan akwai inda ta kama dole ko kai ka mutu ko su su mutu da yawa to sai a riba a ganin da rayuwar ta so ta muhimmanci ga addini ya ka riba a ga taka ta muhimmanci to aiga wasu su mutu da kai ka mutu amma ya ka riba su rayuwar ta taka muhimmanci sai ka salwatar da rayuwar su su rayuwa da kone a riga an samu amma da za a koyar za a yi kurayi duka kuma haka da aka su tunda akwai lokacin da sahabbai suka so za a yakin makka akwai kafirai cikin da yawa kuma akwai musulmai Allah sai ya hana musulmai su yaƙi arnan makka saboda akwai musulmai cikinsu ana zuwa wurin yaƙi a kashe wanda a musulmi ba sani ba sai Allah ya ce a batta haka na ai sulhu a koma gida sannan bayan haka na an je gazuwata yarmuka wurin yakin yarmuka yunwa ta kada mutane da kishirwa sai zanga wani ya zo da wani abin sha ya kama dan uwansa ya ba shi ga haifar su yunwa na batun kashi ne sai ji wannan kugi na yunwa sai sai a kai a kai bai ko da aka ce aka kai ma wancan na biyu shi ma sai ji na uku na kugi sai sai a kai a kai ma na uku ko da sai na uku ana sai a kai ana butu a bai sai mutu yin wata kashe an ka dawo ga nabin shi ma an ka iske mutu an ka dawo ga shi wanga asali wannan haka ba shi ma an ka iske mutu sai ga shi bai masu wazi babu daga in ka diba za ka ga mutum ya su ɗan uwa ne ya rayu shi ya mutu kuma sai zan bai samu haka da zama ina fatan mun gane to saboda haka in mutum ya san shi ya mutu wa'ancan su rayu sai ba kama addini sai ya haka Allah ka babu ikon gane kamar yadda malamai suke cewa arne na ka da bindiga za ka yi mun ka za ka watsi da bindiga sai rungon musulmi sai ce wallahi sai za kashe mutane to a musulunci sai dai ka sai dai ka bari ya rayu ya su shi arna ya rayu musulmi ya rayu ba a kashewa duka ba ka ta bari in ban bikin da shi da musulmin gaba su wace a yadda su ke shi ka kyalin su rayu ta kashi ta heka. shi ke su musulunci ya yi bukata haka Allah ka babu ikon gane yace wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu an karwa daga abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda kala yace man rabbiya billahi rabban wa bil islam dinan wa muhammadin rasulan wajabat lahu al-janna duk mutum da ya yarda Allah shine ubangijin sa ya yarda da musulunci shine addini ya yarda da annabi Muhammad shine shine shine manzo wajabat lahu janna, aljanna Allah ta wajaba gare shi fa ajiba fa ajiba laha abu sa'id sai abu abu sa'id yayi mamaki wa gaba gana. fa qala sai ce a'idha alayya ya rasul ya musa ya musa Allah mai tabi maganar ka fa adaha alayhi sai Allah ya saki mai mata masa thumma qala sannan yace wa ukhra akwai wasu daga daban kuma yarfa'u Allah biha al-abda mi'at darajatil janna ga wata gara ɓasa Allah yana ɗaga bawa cikin azumin daraja ɗari ma bai na kullum da ne kanan kowai daraja guda biyu kama bai na sama iwa arzikin matsakanin sama da ƙasa ƙala wa ma hiya ya rasu da tumi ya manzo Allah ƙala aljihadu fi sabilillah aljihadu fi sabilillah jihadi saboda Allah jihadi saboda Allah zai sa mutum ya samu daraja wadda suke a cikin aljanna daraja ɗari kaga wannan hadisi abin da ya gwada mana yarda da Allah da musulunci da manzon Allah sallallahu alaihi shi ne samu sai samu aljanna kuma wa'annan su ne ainihin tambayoyin kabari da ba idan mutum ya rasu ya kwanta kabari yana shiga cikin kabari za a tashi a tambaye shi man rabbuka waye ubangijinka wa ma dinuka biya addininka wa ma za ta arifu an haɗa rajulun mi ka sani game da wanda mutum da aka aiko mu ka san shi kuma ka san shi ba to duk wanda Allah ya ce bake tun duniya ya san ubangi da kyau ya san Allah ka ba suwa kuma Allah ka hanawa kuma akan haka ya mutu ya san addini ne ba jahili na ba don sanin addini sanin sallah da hukunce-hukuncen da addini ke ibada ke sannan kuma ya san matsayin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya san kowa ne ne a to kana ganin wani ya ce ya yi da muhammad rasulullah amma kuma ya yi da wani malami ya yi manzo allah sallallahu alaihi wasallam kaga matsala ke duk mutum da hagan cewa ga wani malami daraja ce ta daraja annabi ko kuma ana iya wuce annabi da daraja akwai masu aƙida cewa kana iya kai matsayin kawo ta annabi ma gaba ɗaya kaga an samu matsala ba ka sa annabi sallallahu alaihi ba san shi ba kaga in mutum bai sa mai bai da amsa ga dare kuma gaskiya ba duk wanda ka bid'a bai sa annabi ba to iya sa annabi rasulullahi ne to bai wuce annabi sai tsaya inda annabi ya tsaye sai saboda shi yasa ran tashi kiyama manzo Allah ya shiga gaba al'umma ta biyo shi baya za a je a sa sarkin alkautara a cikin tahiya sai manzo Allah ya ga mala'iku suna kora wasu mutane ana kora wasu mutane cikin jama'a ana hishe su manzo Allah sai ya juyo shi waɗannan mutane nana ga hasken arwalla nan gare su fuskar suna haske da hannaye da ƙawahu sai mala'iku su ce a'a waɗannan karbi da su la ta dare ma aha da su ba a daga sabis na kago bayan ka ba baddalu wa gayyaru sun canza addini kuma sun musanya addini sun cakuɗa addini da ka bari ba shi sun kai ba sun cakuɗa sun zo da wasu abubuwa sun sa ciki sau da ka ba mutanen kana ba sai manzo Allah ce fasuhukan fasuhukan to ainihin su su ainihin su shi ke ya gama da su gaba ka san Muhammadu Rasulullahi ba ke in ka san muhammadu rasulullah ko haihuwa an kai ma da baki inda tsana haka tsayawa in aure za ka yi da baki inda annabi tsana za ka tsayawa in mutuwa an kai ma da baki inda annabi tsana haka tsayawa ba ka wucewa shi ne ma'anar muhammadu rasulullah in ka yi da rasulullah ne abin da zo shi shi za ka tsayawa kai ne ba wucewa za ka yi amma kana ganin wani ce a yi wallahi ka sai yanzu suna biyar suna ta tsaye ya gare shi dole sai an dan kauce dole sai an dan yi wasu abubuwa to abubuwan da mi za ta yi wanda ya zo da addinin da ya tsaye ka nan shi sai a tagar lahimlayin mutane wai abokiya zai aure abokai na yan boko sun taso sun ce to kasan wane wanda ya aure kafin da wani an kai event din da an kai an yi program ya kai goma kasan mu tim din haka na mun ka saba mu in zai aure sai a yi program bayan program a yi kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza ga suna abubuwan sabbi ne ka shi buwa yanzu irin su mozas day ƙauyawas day a cibulla haɗin ta malile ma yanzu a kudu ra'ila illallah aure fa aure addini fa amma sai ya zan abinda addini ya ce ko rabi ba a yi ciki saura duk shirme ɗaya na za a shi wai abokai na 'yan boko na saboda ka yadda an kawo wa'ancin shi ma hakan za'a a yi sai kwana biyu an sa matsala ga aure an yi ɓanna da yawa da waɗannan program da za a yi da abin za a kashewa an haɗa an bashi abu ne ya sai abinci ya ƙara ga gida ne bai ba an riri ta aure an yi tun abin na daɗi har ya ɗebe daɗi an yi tsara iri daban-daban an yi zina-zina cikin aurenka eh ai kanta ma mai sauki da ba cikin harakar cikin abubuwan da aka cikin aure yanzu a imana sai wasu kai kanta muni a yi kuma da cija suna ganin sun ƙi magana da cija uban ɗaya na ganin da ya magana ta ji wata ɓanna babba ai kamata da cija shi magana ko yi su a bari ba a bari ko ba bane shi saboda aka, yana da kyau mutane su sani addini za a tambaye ka shi manzon Allah za a tambaye ka san shi ko baka san shi ba don wallahi wasu cewa iske muhammadu wasu lawala ba san shi ba ya iske baki ina ya kai hudu na ta ya rasulullah amma wallahi bai san shi ba tun daga sun ko kola ya san shi ka bai gani ne ko ka san shi sai ka bi shi wasu ba ku san shi ba haura ga ita su to shi na maza Allah ya ce duk wanda ya dada Allah shi ya ubangiji musulunci shi ya addini ko manzo Allah sa kuma shi an manzo sai ce aljanna Allah ta waje gare shi Allah ya ba shi aljanna kai sai sahabi yace ya manzo Allah mai mai tamu ga magana manzo Allah ya saki mai mai tamu manzo Allah ya ce akwai wata kuma Allah yana daga darajar bawa cikin aljanna mataki 100 tsakanin kowane mataki kamar sama da ƙasa sahabi su ya rasu latuwai wai yaya za a yi mutum ya samu wannan ce jihari saboda Allah shi ka sa ga Allah ya saka sama mataki ɗari shi sa shi hada in suka mutu shahidai in suka mutu sai sun nemi Allah ya mace su duniya su koma zuwa yaƙi a koma kashe su amma ina Allah ya hana duniya sai mutuwa guda ba a koma wata duka shuhada sun yi neman Allah kai muna arzikin mu mutu a sake mai shi duniya mu sake mutuwa sai Allah ya ce a duniya in mutu bata bai komawa saboda abin da suna gani na karama Allah ya mutunta su Allah ka ba mu ikon gane wa an abi bakar bin abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu qala sami'tu abi radiyallahu anhu wa huwa bi hadratul aduwi yace na ji babana mahaifina abu musul ashari a lokacin yana halarta inda makiya suke ya kula ya cewa ƙalar su manzan Allah ya ce inna abuwa ba jinsu ta ta zilar siyoti lalle ƙohon azumin suna karkashin inuwar ta kubba faƙama rajulun sai wani mutum ya tashi rafsul hay'at mummunar tuwayi tuwayi ne ragara. rasul hai'a mai mummunar kama tuwahi ne ba su da sun yaki faƙala sai ce ya aba musa ya fi abu musa a an ta sami ita da su ya ƙulu haza kai ne ka ji manzo Allah na faɗin haka ƙala na amince ƙwarai faraja ila ashabi kuma zuwa ga mutane ɗan uwa ne abokai ne faƙala sai ce a ƙarawa alaikumus salam ine muku sallama ni yanzu zan tafi sun makasara dafna saifihi sannan ya kare kuben takobinsa fa'alƙahu sai jiwa da kube sun masha sannan ya dinga tafiya da saifi takobi ne ila adu zuwa ga makiya fa zaraba bihi hatta qutila dinga tsara mushriki ha kace shi ana fagen fama wurin yaki abu musa ya ja hadisi yace manzon Allah sun kuma ya faɗa yace lalle aljanna a suna ƙarƙashin inuwa ta kubba sai wannan mutum ya ce da Allah faɗa min gaskiya ga bakin Allah ka jiwa gaban gana ya ce wallahi annabi ya sai kuma wani jama'a ya sallama da to to jama'a salamu alaikum ku biyan takobi ne ya kage shi ya zama takobi ya nihi arna ya ce a tara ya tara a tara aka tare shi ya mutu ya shahada ta jima'a ina fata mun gane magana ta ga su sahabbai mafi yawancin su yadda suka yi sun ba da gaskiya sai imani amma mafi yawancin yana gaba suna jin tsoron mutuwa wallahi bai shirya ba lahira ba duk da yake mutuwa ana jin tsoronta amma in mutum ba shirye yake ba akwai abubuwan da ya ba daidai ba ina matsala jin matsala ya gamu da Allah ko game da abubuwan nan hankalin shi ya tashi wani bawa Allah ya ce wata rana malam gubi Allah shi masa rahama sun shigo jirgin sama sai aka samu matsala jirgi ya samu matsala ayan gaya ma cikin mutane daga wanda ya tsari ce ba wanda zuwa ya karbe tun daga sama har kafa. wani ba haya ya fasce mai mutane sun shiga matsala a ya haka ana wasu wayo suna wayo su wayo kasa Allah malam babu inda hankali ne tashi da kyat an ka samu jirgiyar sauka yan jirgiyar sun kaso suna suna neman labarai suna neman yi faru wannan ganin ƙwabe ta wurin malam gumi ya ce a maka lahu mun ga kowa hankalin shi ya tashi a wasu babu ga inda hankalin ke tashi yace a to halantar miya na aka gudu can sama sai mutuwa ta aka gudu ke to nan kasa ba kana gani yanzu in mutu ya kira mutuwa sama nan kasa ba bai isko ta halar duk guda tare sama da kasa in lokaci ya fi za a yi ko abu gona aboki da ya faɗa min ya mai ya ce wallahi wani jirgin mu ya taba ɗauke wuta muna sama muna nesa ƙwarai ya ɗauke wuta wani buru na haka ya ce wallahi wani ni kai na ce wallahi zufa sun daga sama haka so da musan dai mutuwa na zamani su kuma ya daga masu kowa wasu wani tsari ya kusa da wani ta ba so da wuta ta ɗauke mutuwa da kawai za a yi ya ce wallahi da kan muka samu san ta jirgin hankali ke sai abin da jirgin dawo ya ce wallahi mutane ko da an ta sauka wani ya mutu tsaye tashin hankali ke dawa mutuwa ta ga abin da abin da ce hankali gari ta amma wasu mutane Allah na so wace su ita sai zan kana kusa da mutum ba mutu baka sani Allah bai Allah bai hirgita shi ba Allah bai san hankali ne ba amma fi yau ina da mutuwa na sunan tsaye wallahi ma na ya sai inda zai na akwai matsala kowane bai san abin zai iya ba amma dai suna ya cika da sani da abubuwan da ba su mutu, kare ya tsoron inda za a na kai ko ba gaskiya ba Allah ka ba mu ikon gane sai lokaci ya yi kuma ne kamata mu dakata insha Allah ta'ala ba kuran da muka yi cikin karatun mu Allah ka yake mana inda muka fudi daidai kuma Allah ba mu za ta karanta ya samu aiki da abin da muka ji سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا wa أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته